safiyar lahadi sha shida ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 23 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 54 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi malam yace islahun lahni wal khata'i وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل فقيل يروى كيف جاء غلطا ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح في لحن لا يختلف المعنى به وصوب الإبقاء مع تبيبه ويذكر الصواب جانبا كذا أن أكثر الشيوخ نقلا أخذا والبدء بالصواب أولى وأسد وأصله الإصلاح من متن ورد وليأتي في الأصل بما لا يكثر بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير والسقط يدرى والسقط يدرى أن من فوق أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحته من بعض متن أو سند كما إذا ثبته من يؤتمد وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل إصلاح اللحن والخطأ gyaran lahani ko kuskure lahani shine wato wani kuskure da shafi arabiya khada kuma shine kuskuren da ya shafi suna kuma kamar shi gaban tashifi ko wani abu da ya faru a cikin riwaya idan ka ganshi kana cikin riwaya kana bada karatu to ya zaka yi shi shin zaka bar shi a yadda yake ne ko ko zaka gyara shi shine wannan matsalar da yake shi mana magana akan ta yace wa in ata fil asl lahnu aw khata idan wani kuskure ko lahani ya zo a cikin asalin nuskar da kake amfani da ita bayan ka yi karatu a gun malami sai ka bukar karisko ta nuskar wato wani karatu wanda yake kuskure ne a arabiya ko lahani ne a cikin suna ko an wurgar da wata kalma ko an yi wani abu makamancin haka faƙila wasu sun ce ruwa kai a galata za ka bayar da riwayan kamar yadda ka ganta da kuskuren nan ba za ka gyara wannan kuskuren wannan mutu ne kenan suka ce wanda ake ce musu abna'ul hurufi ɗan ƙeƙe da keke kenan da ka san kasat duk abin da ka yi ko ko ko eh, murya ne ba za a canza ba akwai masu yin haka kamar nafi maulabin umar eh, ra'ayinsa kenan eh, haka muhammad ibn sirin kamar yadda khatibu ya kawo a cikin alkifayo tafi ilmin riwaya ce waɗannan ba sa gyara komai suna ji suna gani kuskure haka za su bari shi wa madhhabul muhassilina Yusuf. ce amma mazhabin almuhassirina malamai wanda suka tara iri manyan malamai wato muhaqqiqai kenan su yake nufi da almuhassirina yuslahu suka ce za a gyara wannan suka ce za a gyara wannan akwai su waɗannan da yawa wanda suka ce lalle ya jibu tasihul khata alwaqi'u fi riwaya akwai al-imamu Sheikhul Islam Ibn Mubarak rahmatullahi alayhi akwai sufyan ibn uyayna akwai al nadr ibn akwai abu ubayd al-qasim ibn sallan haka al-imam ali ibn al-madini haka affan ibn muslim haka ishaq dan rawiya ahmad ibn hanbali da yawa ga sanan su sai kira su da suna al muhassilin manya manyan malamai suka ga cewa lalle a gyara har suna cewa auza'i an ruwaito daga gare shi yana cewa a aribul haditha fa innal araban fa innal qauma arabun lam yakunu yalhamu ku dinga irabantar da hadisi ma'ana ku kuma shi wasali daidai saboda mutanen da suke da hadisin sune sahabbai kenan da kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa ne ba sa yin lahani don kaga lahani daga wani na ƙasa ne kenan na fata fahimci na kaga wani lahani wanda yake a larabci kuskure ne ero ne a grammatically to wannan daga wani na ƙasa ya faru ba daga gare shi ba da haka sai ka ba ka gyara haka al-imamu auzai aka rufe daga gare shi kamar yadda ar hurmuzi ya kawo a cikin littafin shi al-muhaddith al-fasil bayan rawi wal wa'i al-imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal shi ma bada labari yake cewa ma zala alƙalamu bi yadi abi hatta mata biyu ko alƙalami bai gushe ba a hannun babana har ya mutu kamar da cikin alkifaya ma'ana duran da ana karatu yana rike da biyu yana gyare gyare yana cewa ku gyara wuri kaza wuri kaza kuskure baya baya bari wai ya ce yadda ya gan shi kawai da kuskure bara a bara a kyale shi Malamin ci gaba da cewa wa yuqra'us sawabu za a gyara a cikin rubutun wa yuqra'us sawabu kuma a karanta daidai din ba za a karanta kuskuren ba wa huwal wannan zancen shi yafi karfin hujja fiye da wancan wanda suka ce yurwa kai faja a galata wannan mazhabi na muhassirina to shi yafi karfin hujja fil lahani wajen lahani la yakhtalifu al ma'na bihi za a gyara lahani musamman wanda in an gyara shi ma'ana ba za ta canza ba wa ibqa ma tadbibi amma idan wanda ma'ana tana iya canzawa ne sawwabul ibqa to za a bar shi yadda yake haka amma ma tadbibi za kuma a yi mishi hashiya za a yi bayani cewa kaza fil nuskati kamar yadda masu hakiki suke ma'ana akwai gyaran da kwata-kwata da zai shafi canza ma'anar ba da gani an san kuskure an yi raf'ul mansu ko nasbul marfo ko an ƙara alif da lam a inda babu ita kaga wannan da gani an san kuskure ne sai a gyara amma akwai gyaran da ana yi zai iya canza ma'anar to irin wannan karkar saurin canza shi suka koma ƙasa ka rubuta abin da ka yaƙinin cewa shi ne ya kamata ya zama daidai sai a ce kaza fi nuskati ko kaza fi riwayati lakin yambagi an ya kuna kaza ko kuma a taqiluhu kaza sai ka rubuta wannan a gefe wa yuzkaru sawabu ka kaji magana sai a ambaci abin da yake mai kyan a gefe wannan tace magana alqadi iya a cikin al'umma? kaza an akthar na naqalan ukhra haka aka ciro wannan zance daga mafi yawan malamai daga lokacin malamai cewa abin da suke ganin zai iya canza ma'ana ba sa ba sa gyara shi والبدء بالصواب أولى وأسد وأصله الإصلاح من متن الورد والبدء بالصواب فاروا wasu kuma suka ce idan aka samu kuskure wanda ake ganin zai iya canza ma'ana to shi idan ka zo kaga a wancan maganar na su yaro za ka bar kuskuren a inda yake sai ka faɗi daidai da kake gani a ƙasa wasu kuma suka ce walban ubin sawa bai aula za ka fara yin ka faɗa da daidai ne daidai ɗin shi za a rubuta wa asad kuma wannan shi ya fi zama sadidu wato shi ya fi zama gamdakatar wa aslahul islam min matin wato sai kuma ka sanya mafi wato shi ne zai fi gyara matin shi ne ya fi dacewa da a gyara matin sai wal ya'ti fil asli bima la yakthur wato wasu suna ganin wani ra'ayi na biyu shine a gyara a koma ƙasa a ce asali kaza ne ko mun gani wasu kuma suna ganin a bashi a koma ƙasa a ce kaza ya dace akwai ra'ayi na uku wanda bai ambata ba anan shine cewa kwata-kwata la yajuz za ga ya ambaci shi a cikin hashiya cewa la yajuz an yamuru aslan la ala khati wa la ala sawali idan ka ga wani kuskuren sai ka rabu da hadisin gaba ɗaya kada ka waito shi wani ra'ayi ne wanda yake mai rauni wani a cikin asali ma la yaksu ce amma babu laifi kana iya yin gyara a cikin asali wanda zai iya canza ma'ana amma ba mai yawa ba wanda kuma kake da kyakkyawan zaton warin jayi ko kuma yaƙinin cewa kuskure kabne kamar lafazin ibnu a inda aka tabbatar akwai ta amma ba a sa ba wa harfin ko harafin jarra ko alif da lam kamar misali sai kaga isnadi na hajjaji. misali an jureji an ibn zubair to wannan tarjuma an san dole ibn jurayjin ne an sani an jureji an abi zubair ko misali hajjaj an zubair an abi zubair to daga ganin wannan jureji din wanda duk ya san hadisi ya san wannan tarjuma ce sananniya ibn jurayjin am an amr ibn shu'aib an abi an jaddi sai kaga an amrin an shu'aib an abi an jaddi to ka san cewa wannan amru an shu'aibu din an din nan kuskure ce ibnu ce duk wanda ya san hadisi ya san wannan tarjuma haka ta kawai ko to babu ne ka gyara wannan ba sai kai ishara ba saboda ka tabbatar kai ne garin rubutawa ko wanda ya kufe maka wajen saka binu sai saka an ba ce kawai aka saka eh, wato ainul a madadinta da zarbabiya ta alƙalin to shine wannan yake cewa wal ya'ti fil ma na la yaqsud abin da yake ɗan litsitsi ɗan kankani na gyara wanda yake ɗan kankani to babu laifi a zo da shi a asali a saka shi a ciki Kabne kamar lafazin ibnu wa da kuma harafi kamar harafin jarra haisu la yughayyiru wanda bai canza ma'ana ba an samu al-imamu abu dawud yana yin wannan kamar yadda bada labari cikin masayin da shi na tambayi imamu ahmad ibn hanbal na ga kaza a cikin littafi na alga ta malam na gyara ya ce eh ka gyara ba komai na ga kaza in gyara ce ka gyara ba komai eh imamu abu dawud sani sai kasance yana ainihin gyara ire-iren waɗannan wasattu yudra anna man fawqu atabihi yuzadu ya'ani ya'ni musbata yace wasattu shi abinda kalma ta dan kalma ta faɗi to Yudura. za a gane ta inda za ka mata a gane ta annan man fauku a tabi wanda ke sama da wannan mai riwayar ya zo da shi cikakke yuzadu ba'da za a kawo shi bayan ya'ani lafazin ya'ani musbata a tabbatar da shi wato akwai wani mai riwaya wanda ya zo da shi cikakke shi kuma wani bai da shi cikakke ba to sai a ce kamar misali da kin yace haddasa na Muhammad sai ka sun ce ya'ani bin shahada ya'ani fulan ko eh, eh, abu makamancin haka eh, ko in yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya'ani bi sarif ko manzo Allah ya yadda zango sai ce yana nufin a wuri kaza wani da riwayar ya faɗi cewa a wuri kaza din to tunda ba riwayar shi kike ruwaitowa yanzu ba za ka cike yadda ya cika ko mun gane mutum yana da riwaya guda biyu daga malami daya wannan ya faɗi cewa Haddasa na muhammadu bin shihabi ɗayan kuma ya ce haddasana Muhammadu ne kawai to idan ka zo za ka kawo wannan ta mai muhammadu kawai to ba za ka cike ibn shahadin nan kawai haka sai ka ce ya ali ibn fulan ko ya ali fulan ko su faɗin nisba ko makamancin haka to haka a cikin matin an da rasu lasu bana bijuwairiya sai ce ali bi makan kaza in wancan bai faɗi wajen ko mun gane yawa an yi kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza ya'ani bil hudaybiya annabi sallallahu da wasallam amara bi kitabati sulh ya'ani bil hudaybiya zaka dangane irin wannan da yawa kuma muslim na yin wannan to wannan amana ce ta malaman hadisi wajibi ne suka daura wa kansu ai haka shine wasaqtu yudra za a gane cewa akwai kalmar da ta faɗi anna man fauko a tari wani wanda ke sama da wannan ya zo da shi shi ya cika shi ku sai a ƙara wannan lafazin ba'ada ya'ani mufata bayan ka sa ya'ani sai ka tabbatar da wannan lafazin wa ta istidraka ma da rasafi kitabi kuma malamai suka ce babu laifi za a iya gyara abin da ya lalace ma da rasa abin da ya goge kamar ruwa ya taɓa littafin ko allan, ko gara ta cinye wani waje ko wani waje ya lalace ko wani shafi ya faɗi ko yin a yanzu ne a yi hoto-kofi wani waje bai fito ba to wasu haku suka ce daidai ne istidraka ma da rasa gyara abin da ya lalace ga rasa anan wato abin da ya koɗe shi kitabi cikin littafin mutum min gairi daga wani littafin ka yi hoto-kofi sai naka bai fita ba sai ka aiki na wani ka gyara wanda an tabbata iri ɗaya ka rubuta abu a allo kamar irin da yake da sai ruwa ya ɗiga a jiki zai goge iya wajen ko irin printer da ake yanzu take tana tana ba ta son ruwa ko sai ruwa ya jika ka sai ya goge wani wurin ku sai ka gyara daga na wani babu laifi akan wannan ya ce min gairihi in ya arifi in ka san cewa irin naka ne keke da keke babu laifi ka gyara daga nashi babu komai insha Allah sihhatahu suka ce wannan ya yi daidai min ba'adin matinin ausant zai gyara ya inganta wancan daga wani matni ko wani isnadi daban kama idza sabbata man yu'tamad kamar yadda idan ka zo riwaya za ka iya bada labarin wani wato zai zama wani ya cika ma babu bambanci tsakanin abin da kake da shi a rubuce sai wani bangare ya lalace sai ka anshi littafin wani ka gyara ba bambanci tsakanin sa'ad da ake daukar lacca ko ake daukar hadisi wata kalma ta kubuce maka sai wani ya gaya maka sai ka gyara ba bambanci shine ke da kama idan tabbata kuma kuta ba al-imam al-bukhari yana yin wannan a cikin sahih bukhari akwai shi haka a wurare misali inda yace babu ta'dili nisa'i babu hunna ba a cikin kitabu shahadat babu da ke bayani akan mata su ba da shaida akan junan su isnadin da ya kawo da yake cewa haddathana abu rabi sulaiman ibn dawud sai ce wa afhamani ba'adahu ahmad ibn yunus haka ya kawo shi wannan malam wani ya bani hadisi wani abu ya kuce min hadisi malam wani ne ya cika mushi in ka je cikin fatul bari mujalladi na biyar ya tsaya sharhin mas'ala a nan wajen to akwai irin su haka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za ka kuma cikin sahabbai ma suna yi Abdullahi dan Umar yakan faɗa ya ce hadisi kaza wannan bana nan annabi ya faɗa wani ne ya ƙara sa kalli a ah, hadisin Jabir dan Samura wanda ya zo akan bayanin da manzala sai sai yake cewa sai kunu shi quraishi isna ashara ta a'imma eh, sai kunu isna ashara ta a'imma za a yi limamai guda goma a amiran za a yi limamai guda goma sha biyu yace fasahan qawmu sai ana ta ana murna fa qala kalimatan lam afqaha sai ya wata kalmar da ban gane ba sai na tambayi babana sai ya ce annabi ya ce ne kulluhum min quraishi wannan lafazin min quraishi shi bai ji shi kai tsaye ba wani ya gyara mishi to kaga kama idza sabbata man ya yuta haka sun kafa hujja da farin Allah subhanahu wataala halassun wannan da Allah yake cewa in an sa mata shaida fatudhakkiraha al-ukhra an tadilla ihdahuma fatudhakkiraha al-ukhra haka ne ko eh fatudhakkira ihdahuma al-ukhra na an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra idan ɗaya ta manta ɗaya ta tana mata kuma za a karɓi shaida na wanda ta tana mata su da babu laifi dan wani ya manta wani abu wani ya tana mashi in ji shi wani ya tana mashi dan? Abun dogaro ne wa hassanul bayana kal mustashkiri kalimatan fi aslihi falyus'al malamai suka ga cewa kuma sun yi istihsani sun kyautata sun ce abu ne mai kyau albayana a yi bayani kal idan kana da ka samu garibul hadisi kalma mai wahalar fahimta a cikin hadisin wata kalma to za a yi maka bayanin ta fi asli a cikin karatu fadis ai sai je tambaya idan wata kalma ba ta da sani ba sai je tambayi ma'anar ta ibo sai ce ya ani kaza ya fassara ta a cikin hadisi suna yin haka an samu affan ibn muslim yakan ware kalmomi masu wahala da bai gane ba musamman sai tafi gun al shi kwarar malamin arabiya ne alga ta malam ne ma'ana kaza ya faɗa ne sai rubuta a gefe ne ma'ana kaza sai rubuta a gefe in yi ba da hadisi sai ya bayar da shi da waɗannan kalmomin in ya faɗi kalmar sai ce ya ani kaza ko a afada ne fulanin bai annaha ta ani kaza suna yin wannan ah, kamar yadda khatibu ya kawo labaran ire iren su a cikin alkifaya haka nan al asmai wanda malamin Arabiya ne shi ma ƙwararre ya kasance yana majalisin Shu'uba ibn hajjaj ya faɗi wata kalma da kuskure sai ya ce ba haka bane Allah zata malam kaza ne sai Shu'uba ya ce to ku karba daga wannan fa innahu adra minna bil arabiya wannan shi ma yana cikin littafin al-Kifayatu in riwaya bai ce a mai duka ba ko a fita da shi to irin wannan suka ce yustahsa da kaga yanzu abin da ya kamata shine sai ka nemi littafi wanda yake mu'tamadi akan akan haka bi yuwa ce dalibi bai da dictionary bai bai shi yuwa wannan ba uzuri bane sam dole ne da makana da dictionary wanda ya shafi irin abin da kake karantawa to daliban ilimi a cikin sunna wajibi ne akallan akalla mafi karanci a ce kana da al-nihayatu fi garib hadith na ibn al-athir wani ba za ka iya mallakan sauran ba irin eh, eh, na zamakshari wanda shi ne eh, abin na alfa'ik shi garibin hadith da na abubakar na bin ibrahim harbi garibin hadith da akwai na ibn jauzi da akwai na abu ubai da alfasin ibn sallami ga sanan da yawa kala daban-daban akalla wancan tun da shi ya tattara su ne a wuri guda kamar ya tattara na magabatan shi ne to zai iya wadatar maka zuwa wani mataki sannan kuma yana yana kawo misalan hadisin halama misalin hadisin da kake da matsala da shi suka ji ya ce ta zo a cikin hadisi kada sai ka ga hadisin ne da kake da matsala da shi sannan kuma dole ka samu haɗila yau gama garin dictionary amma irin na da wanda shi ma yana fassara hadisai a wannan matakin za ka yi samun guda ɗaya shi ma da zai wadatar maka da sauran lisanar arab na ibn mangurin da afriki ko kuma tajil arus sharhin kamusul na murtada zabidi sharhin uh, abin nan uh, wato uh, fairuza baji ko wani makamancin haka guda ɗaya ya wadace ka akan sauran idan ɗalibi ne kai baka da halin sayar su ko mallaka su duka kuma a zamanance ko da baka mallake su mallaka ta keke da keke ba za ka yi mallakan su a nuska ta lantarki a cikin kwamfuta ko waya wanda za ta biya maka bukata wani lokaci ma ya fi sauƙin nema in ka iya yadda ake nema ya fi sauƙi tunda za ka sa search word nan da nan ka gan shi ka karanta ah, ka san abin da ke ciki to wajibi ne zama kana da wannan don gyara kalmomi da sanin ma'anoninsu kar kawai ka zauna tiris haka kamar mata a gida sai da aka yi komai sai an faɗa mata kuma sannan za ka gane ba shi yiwuwa haka nan karatu ina fatan gano gane su Da ya ce ikhtilafu alfabi Eh, ya mutum zai gudanar da inda aka samu lafuzzar malaman sun caccanza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ya ce wa haisu min akthara min shaykhin sama sami' matnan bi ma'anin la bi lafzin ne, bi lafzi wahidin wa samma inda mujizin naqli ma'anin waraja bayanuhu ma au aw وما ببعض ذا وذا وقال اقتربا في اللذ أو لم يقل صح لهم والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيان حكمه idan mutum ya samu nuskar littafin wato ya ɗauki hadisi daga malami fiye da ɗaya hadisi ne kwaya ɗaya amma ya ce shi daga malami fiye da ɗaya kuma kowa lafazin shi ya bambanta sai dai ma'ana ce iri ɗaya ya zai da shi shi ne ce wa haifu min aksara min shaikhin sanar a sa'ad da ya zama cewa daga malami fiye da ɗaya aka saurari hadisi matinan matinin bi ma'anan da ma'ana guda labi lafzin amma ba lafazi ɗaya ba ba lafazi ɗaya ba ko ce to ne. to wannan sai zama kuma shi mai riwayan ya gamsu bi lafzi wahidin ya fi gamsuwa da lafazin ƙwaya ɗaya zai biya mashi buƙatarsa wasan malkulla amma ya ambaci dukkan malaman saha inda mujizin naƙali ma'ana ya yi daidai ba matsala abun wanda suke halasta riwaya da ma'ana kawai ya kawo su duka ya tantance ba kamar yadda bukhari yake kamar yadda hamadu bin salama yake bukhari da wuya ka jiya ya fangace maka cewa kaza zai kawo shi kawai da ma'ana guda don yana daga cikin masu halasta riwaya da ma'ana shi sama bai cika gwama malaman ba sai ya kawo wani nan, ya kawo wani a cin, ya kawo wani a cin. ba zai gaya maka wanne ne lafazin wane keke da keke ba Waraja bayanu amma abin da yafi dacewa shine yin bayanin sa ma'aqala da cewa qala wane ya ce kaza wane ya ce kaza wancan shine abin da bukhari yake abu dauda yana yin shi malam amr dan hanbali yana yi shi kuma wannan nabi shine abin da wa aka sani da shi shine imam muslim shi baya halasta haka sam da haka zaka ji ya ce haddasa na abubakar guna بن أبي wa zuhairu بن harbin جميعا عن ابن أليا قال زهير كويتي قال أبو بكر حدثنا sai ya tantance maka wani ne ya ce haddasana wani ne ya ce an haddasana abubakar bin abi sheba wa ibn numayr wa zuhair jami'an an hafs ibn qiyas qala ibn numayr haddasana hafs haka isnadi shi suke duka sai ya tantance wa haddasanihi an ko kuma yace zada wa naqasa yana ba kan shi wahala sosai a wannan abu amma musulun bai halasta wannan sai ya faɗa maka lafazin wani to wannan shi ne ya fi shi ya fi amana ne, a nan musulun to ya fi ya dacewa na fata mun gari sa suke cewa kama fata fi a sina'ati musulun shi Buhari saboda malami ne wanda yake shakundum yana iya tasarrufi a cikin lafuzan to za ka sai bai damu ba kawai kalla kaga kamar kaman direban mota ne yanzu direban mota wanda ya san gari ya san inda ya san inda yake daga nan zuwa Lagos ya ga na mai taka rami duk inda ya san rami ya san shi saboda zuwan shi Lagos ya fi so 300 wata kila ka hana hada shi da wanda kawai tsotsayi ne ma ya kai ya sa kama hanyar Lagos wata kila wani daurin aure ne ma zai kai shi mota ma bata taba zuwa wata kila ko kogi bata taba zuwa ba a Kaduna kawai ake hawanta da ka da za a je Lagos ma yadda aka mata gyara aka tabbata za ta iya bin hanya daga shi dole ya tabi a hankali yana yana lallabawa wancan ku yana fira ma yana jin waƙar shi yana kalle kalle ya ci goro ba sai ya san duk inda wani rami yake ya san to kaga yana da tasarrufi akan abin da ya kware akai to haka bukhari yake muslim shi kuma duk da wannan kwarewar amma mutum ne mai taka tsantsan sosai wajen lafuzza da haka duka zaka ga isnadojin shi haka suke Haddasa na, Abubakar, بكر بن أبي wa وابن نمير wa wani wa wani kaza kala wani kaza wani lokaci abu dawuda shi ma yana yin haka wani lokaci amma ba irin yadda muslim ya yi fice a wannan ba Allah fata musu ga baki gidansu don haka ya ce abin da ya fi dacewa waraja bayanuhu maƙala ya fi dacewa a yi bayani da kawo lafazin ƙala kamar yadda muslim yake au ma'aƙala suka ji ya ce jami'an ƙala su duka biyun sun ce wa ma bi ba'dhi za wa za wa qala ko kuma ya kawo sashen sai ya ce wannan su ya kawo kaza wane ya rage wane ya ƙara za wa za wa qala ko ya ce sun yi ko ya ce iktaraba fil labbi yana yin wannan ko ya ce lafazin su yayi kusa da juna aw lam yaqul sahha lahu ko da kuma bai faɗi hakan ba suka ce babu komai amma dai faɗin shi ya yafi itikani shi ya fi amana wal kutubu in tuqabal littafi da yake musannafi an riga an rubuta shi kuma an yi muƙabalarsa da wani asali na wani malami bi asali shehi min shiyukhi da asalin wani nuska ta wani malami daga cikin malamansa fa hal yusammil jami'a ma bayani sai ya ambace su gaba ɗaya wato bayan da ya riwaya daga malamai uku to amma a gun malami ɗaya kawai ya yi muƙabala ya gyara sauran bai muƙabalarsa ya gyara ba to shin anan yayin riwayar zai ruwaita ne kawai daga wannan da ya muƙabala da shi ko sai ya faɗi duka sauran shine yace ihtamal kowane abin yana iya yiwuwa amma ya zama ya yi bayani wasu malamai suna ganin a dalilin wannan da ya sa buhari bai fitar da hadisan Hammadu ɗan Salama a cikin usul ɗinsa sai dai ya yi mishi riwaya a cikin mutaba'a amma musulun kuma ya ruwaito a cikin usul ɗin wasu suna ganin saboda haka ne saboda hamad dan Salama shi ma yana yin wannan talaqubin da lafazza ba tare da ya ce na wane ne ko na wane ba yakan yi riwaya daga malamai kala daban-daban in yi zuku su yi ba da riwaya ba tare da ya tantance ba wasu suna ganin dalili ne haka da shi da da shi da Abdullahi dan Wahab suna yin haka to amma kaga magana ce mai rauni wannan domin kuma Muslim Bukhari ya tada riwaya Abdullahi dan Wahab a cikin usul amma bai tada ta hamadu dan Salama ba wasu kuma magana mafi inganci saboda hamadu ya ɗan samu wani ikhtilafi ƙarshen rayuwarsa muslim kuma ya iya tantance ruwayin shi ko bukhari sai ya haƙura da su bai kawo su ala ayi halin dai hamadu dan salama fika ne amintacce ne hadisan shi abin karfi ne duk da yake zaka ji yan bid'a suna kokarin su soke shi saboda eh, lighayatin fi anfusih az-ziyaratu fi nasab ash-shaykh sai kuma batu akan ƙara wata kalma ko wani suna a cikin dangantakan malami an ce kawai ahmadu ka ce huwa ibn hanbal ko huwa shaybani ko huwa musnadi irin wannan ƙarin da zaka ga wani lokaci suna yi ina hukuncin shi wa shaykhu in ya'ti bi ba'di nasabi man fawqahu fala tajid wajtani illa bi faslin nahwa huwa aw ya'ni aw ji bi anna wasnun eh, wasnun wansubanna wansubanna al-ma'ani amma idza shaykhu atamma nasaba fi awwal juz'i faqat fa dhahaba al-aktharuna li jawazi an yutam ma ba da wal faslu awla wa atam malami ne ba da riwaya sai ambaci sunan malaminsa bai cike sunan ba ne kun yace abu fulan fulan ibnu fulan al-fulani abu muhammad abu abdullah ahmad ibnu hanbal al-shaybani sunan kenan cikakke ko kawai sai ya ce abu muhammad kawai ko ahmad kawai ko Ibn hanbal kawai ko ashaibani kawai ya faɗi wani sashi ya bar sauran sashi wa shehu in ya ati bi ba'd nasabi man fauka idan malami ya baka hadisi ya zo da dangantakar wani na saman shi sai ya faɗi sashen ta fala tazid karka ƙara karka ƙara komai akan abin da ya faɗa wajtanibi ka guje wa wannan ƙarin ka faɗi yadda ya faɗa in ya ce haddasa na ibn kai ma ka ce haddasa na ibn numair ka san cewa ibn numair muhammadu ne eh to amma tunda malamin ka bai faɗa ba kuma riwaya karas da abin da aka faɗa yanzu kuka ƙara haka wasu suka ce wajtanibi ka guje ma yin haka illa bi faslin sai in za ka sa wani abu ya shiga tsakankani wanda zai nuna ga iya lafazin da malamin ya faɗa kai kuma ga buƙatar ka ta ƙari ta bambanta da asan shi shine ka ce huwa ko ya'ani fulani mun gani haddasana Ahmadu suka ce ya'ani ibn hanbal haddasana Ahmadu huwa ibn hanbal yadda sa abu da suke da su muslim wannan duka amana ce jama'a ta malaman hadisi ba shi sa malamai ne na Allah mutanen kirki alherin Allah ya kai gare su Allah ya ji kansu da rahama yana da gaskin alamar fitina da barna a wayi gari mutane ba su san soyayya malaman hadisi ba ba su san falalar su ba ba sa karanta littafan su ba su san darajar su ba ko kuma a samu wasu yan gani na iya su dinga tsine musu albarka suna cutar da su suna aibata su suna ce musu ba su da fiqihu ko ba su san karatu ba ko ba a aiki da fassarar su ko yan ƙauye ne duk wannan alamu ne na yan bid'a Allah ka tsare mu auji bi an na wansi wansibannal ma'ani ko kuma ka zo da anna sai ka ce in ka ce misali haddasana ahmadu kala akhbarana muhammadu shi ya ce muhammadu kawai ce kai kuma kana so ka sa sunan gaba sai ka ce haddasana ahmadu anna muhammad ibn fulan haddasa to yanzu kaga hikaya ce kana dukkan ka canza ko mun gane ya ce wani dan wani din nan ya gaya mushi wato baka faɗi lafazin ba kai ne yanzu kai insha'in lafazin ko mun gane bambanci mai kun kai haddasa na ahmadu ko ibnu hanbal sai ka ce anna ahmad ibn hanbal haddasa cewa ahmad dan hanbal ya ba shi hadisi to wannan shine yake nufi da auji bi anna sai ka bude lafazin anna wan subannal ma'ani sai ka zo da anna ka kawo dangantakar wanda ake so a kawo din anan ne ah, malam malam ah, sahawi yake cewa malaman baya almuta na tawassu fi hadha tawassu'an yan baya sun yi tawassu'i a wannan tawassu'i ne fadi suka sun ce na fulan anna shaykhan imam al-allamah al-awhada fulan ibn fulan al-fulani shaykhul bilad kaza irin da suke dinnan haddasa wanda wannan yana daga cikin bid'a da aka samu a cikin isnadi isnadojin da na salaf kowa sunan shi babu wani lakabi za a kwaɓe mai duk wani lakabi annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam za a faɗa mashi lakabin shi duk girman malaman nan za a ce ne haddasana abul yamani sunan shi kawai kenan babu wani al-imamu shehu al-hafiz thiqatu al-allamatu al-muqri duk ba za a faɗi wannan ba akhbarna shu'aib haka za a faɗi shi shu'aib kawai an zuburi ba za a ce al-imamu zuhuri shehu tabi'in a'a zuri kawai shi kuma daga nan sai an nuna kawai a ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ne kawai ke da mukami a cikin isnadi kowa kowa shi ma yaron manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da haka malaman salaf suke wannan kuma shine daidai shi tafarki mai kyau amma tafarkin yan baya to shine tafarkin laqubba da aka jarabci mutane da su ba wannan zamanin ne kadai na zamanin jarabtuwa da titles ba tun daga zamanin da aka wuce zamanin salaf daga zamanin da annabi yake cewa thumma yafshul kadhib ko kuma mutane su dinga ba da shaida ba a tambaye su ba daga nan aka fara samun sawa mutane lakabi al-shaykh al-imam al-hafiz al-awhad uh, wahid asrihi ne duka za a kira mutum da wannan sunaye babban malami wanda babu irin shi shekul al'imma kaza kaza kaza wanda ya fi kowa shahara haka za a gangaro a gangaro har aka gangaro zuwa wannan zamanin da dole sai an ce mutum dakta sai an ce mishi profesa barista injiniya alramma hafiz wani sai ga mutum ɗaya ma da lakabi wajen guda talatin a jikin sunan shi ɗan siyasa ne malami ne attajiri ne sarkin gargajiya ne aka waye gari ma mutane suna siyan lakabi da kuɗi da kuɗi ake zuwa a sai lakabi yanzu ana siyan sarautar gargajiya da kuɗi a baka dan kaza dan kaza a ce kane ne dan dan dan bara dan zazzau ko dan dan kashin Kano duk sunan da za a baka dai albaka babban kaza kaza wani lokaci ma sai a ce wani sai akwai sarauta fa sai a sai a ƙara wata akwai galadima sai kuma a ce to galadima babba ko a ce ko a ce galadima 2 haka a raba ta a yi abin nan wato partitioning din mukamin saboda dai masu nema sun yawa to kuma aka je malamai ma suna siyan lakabi malamai za su je a ba su lakabi a ce daktoci ne su yanzu kusan kowane malami akwai dakta a sunan shi da wanda ya PhD da wanda ya gaji sai da maganin gargajiya da wanda ya MBBS da wanda ya koyi yadda ake kiwon kaji da wanda ya yi zaman chemist kowa dakta yanzu kowa dakta wannan fitina akan kan ya ta da mutane kuma sai mutane suka zama saboda 'yan riya ne su ka kira sunan mutum baka ce mishi daktan ba sai ga ka ci mutuncin shi baka ce mishi alhaji ba sai ga ka shi baka ce mishi ya shek ko ya malam ba sai ga wai wai haka zaka kira suna na gaya haka kawai ba wani lakabi duk wannan jama'a wallahi hanyar shedan ba bata dace da hanyar ilimi ba aslan to malaman salaf ba sa saka lakabi kwata kwata ma kowa amma malaman baya sai suka fada har aka samu ma wasu waɗanda suke da ragowar nazaha idan ya ba da riwaya in aka zo gyarawa sai ce a ah, wannan laƙuban a cikin shi ibn hajarin yana haka in ya ba su riwaya aka yi majalisi in suka zo za a yi imla'i in suka zo za a yi za a yi muƙabala in ya ga ce a ah, laƙuban nan sun yawa za a cikin shi abin mai sunan shi muhammad ah, ibn ali sai ɗalibai su ga ha bai dace ba a zata malam bai dace ba a dai bar shi to sai kyale musu saboda kuma akwai ka'ida shi ne tsakanin manya da yara idan aka samu karo tsakankanin girmamawa da biyayya to ana gabatar da girmamawa akan biyayya wasan kun gane ma'ana wannan shine kamar da suke fitarwa daga abin da ya faru sayyidina Ali radiyallahu anhu da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi ka soke Muhammadu Rasulullahi a Hudaybiya yace wallahi ba zan soke ta ba yanzu cewa ka soke umarni ne shi kuma abin da ya na kin sokewa girmamawa duk da ka sai manzo Allah kuma ya bar shi akai ya mai ya ikrarin ta bai ce to shikenan ka yarda ka saba mun ko mun gane sai ya bar shi akai to yanzu kamar yadda misali idan da zaka ga wani dattijo ka dauko kaya sai wani dattijo ce kawo a rike maka ai ba za ka bashi ba kaga cewa ne kawo a rike maka kamar umarni ne kuma yana sama da kika ce a baba ba shi kawai to yanzu kuma wannan da kai mai girmamawa ce to ita tafi kai mushi fiye da wannan biyayya idan aka samu karo irin haka malamai suna fitar da irin wannan fawa'i to duk da haka sai sai malaman su kyare su kai ba dan sarrar su wasu malaman wasu kuma su da kansu suke encouraging cewa a rubuta dan za su rubuta da kansu yanzu ga mutum yi mutu wani littafi wanda ma wani rabin su ma ƙarya ne ko bata ce ma a ciki sai ce wai imamu wa khatibu wa shehu wa fulan fulan fulan fulan kafin ya faɗi sunan shi sai ya faɗi wasu mukamai na ƙarya da aka naɗa mushi ra'isu jama'ati kaza imamu masjidi kaza shehu baldati kaza haba jama'a har yan boko masu fi mutane hankali sai ga yan boko sai ga mutum babban ɗan boko ne kawai saka sunan shi kawai haka tsura sa sunan shi tsura kawai haka dinda aka tabi shi sunan sai ce ni ne wani amma wanda wani kowa ya daga sai ya ce suna na malam wani sai ya saba kanshi suna ko dakta wani ko shek wani ko alhaji wani Wani shi bai kafa dan sunan shi yadda baban shi ya rada mai ba zai yi wannan dan agwagwa ne ke ko ya wuce sunan da aka aka samu shi hanyoyi ne na shedan da yake bi don matar da mutane har ya waye gari ya zama normal kuma ba a ganin matsala ne to ya dai saba wa abin nan ɗin tafarkin salaf sannan kuma na isnadi ne zai sa isnadi ya tsawo mukamai sun yi yawa a jikin sunayen isnadin zai tsawo za ka malaman salaf ba sa yi amma yan baya sun wasa amma idan shehu a tamman nasaba idan malamin ya cike nasabar ya faɗe ta cikakkiya fi awwal juz'i faqat a farkon juz'in kamar akwai juz'ai wato hadisan wani to da aka zo ba da su a farko an bada isnadin cikakke ko kuma dinar da za a yi wani majalisi za a faɗi isnadin da sunan cikakke ko mun gani fa zaha ba al'aksaru na rizawa da an yutan ma ba adam sai wasu suka tafi akan cato daga nan za a iya ci gaba da ciki na baya idan misali a farkon isnadin ko a farkon majalisin ya ce haddasana ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani qala akhbarana fulan kaza kaza kaza hadisi ne ce haddasana ahmad hadisi na uku ma haddasana ahmad to idan ka zo riwayan hadisan da ba su ne na ɗayan nan ba ka cire shi shi kaɗai suka ce babu laifi kana iya ciki suna haka khatul bagdadi ya kawo daga malamai daban-daban a cikin alkifaya li jawabi an yutamma ba'da cewa ya halasta kuma bukhari yana yin wannan idan ka kalla misali nuskhar amr ibn shu'aib an abi an jaddihi nuska ce guda daya ta hadisai kuma haka isnadin ta aka ce ke aslan amma sukan ciki a wuraren da ba farkon ba wal faslu aula wa'ata amma barin shi yadda yake shi yafi kuma shi yafi cikar ka'ida wal faslu aula wa'ata na ganin abin shafi ko ka aika tafiya haka gashi nan a zo ana yin baya ba zan yi ko a dan ƙara kaɗan bari mu dan ƙara wannan tun da bai da yawa ar-riwayatu min an-nusakh min an-nusakh allati isnaduha wahid eh, shine da cikon dai wancan wan nusakh wan nusakh wan nusakh wan nusakh allati bi isnadin qatu tajdiduhu fi kulli matnin ahwatu wal ablagu al bad'u bihi wa yuzkaru ma ba'dahu ma wa bihi wal aktharu جوز أن يفرد بعدا sanad. لآخذ كذا والإبصار أشد ومن يعيد سند الكتاب مع آخر احتاق وخلفا وخلفا مارفا idan mutum kamar yadda muka faɗa wancan maimaita sunan nan kuma maimaita dukkan isnadin wal nusahu allati bi isnadin qatu nuska wadda take da isnadi guda ɗaya kadai kamar nuskar Hamma ibn Munabbih daga Abu Huraira wadda nuska ce guda ɗaya nuskar amru dan shu'aibin an abihi an jaddi nuskar wani duk irin waɗannan sahifa da ake cewa wanda take ta wani gaba ɗaya hadisan shi ne kuma da isnadi guda ɗaya ya ruwaito waɗannan hadisan to irin wannan nuskar wanda take da isnadi guda ɗaya tajdiduhu fi kulli matnin ahwat maimaita isnadin a kowane matni shi yafi wal aghlabul bad'u bihi amma abin da ya fi faruwa aikace albadu bihi in an zo majalisin sai su ambaci isnadin a farkon majalisin wa yuzkaru ma ba'adahu ma'a wabihi abin da ya zo baya kuma hadisi na biyu na uku har zuwa ran da har zuwa san da za ta sha wannan majalisin sai kawai ce wabihi ai wa bil isnadi da dai wannan isnadi zaka ga al-imamu az-zahabi yana yawan yin haka a cikin sai alamin nubala da tarihul islam in ya gama kawo tarihin mutum yakan ambaci riwayar da yake da ita wanda a cikin isnadin akwai wannan mutum sai ce ya kawo isnadin shi ya zama sun samu muwafaka ko musafaha ko wani abu daga cikin abin nan jamaliyatin riwaya ya kawo ta idan dai kawo hadisi fiye da ɗaya sai ka ji ya ce wabihi ai da wancan isnadin zuwa kan wannan malam to suna yin haka a nuskokinsu da suke wato malami ne yana da nuskar da yake karantawa kuma nuskan nan duka isnadin ta guda ɗaya ko hadisai irin wanda suke warewa arba'una kaza arba'una kaza to sai koya wa ɗalibai mu ɗauka an yi zama uku to majalisun farko da aka murya mace isnadin a farko cikakke idan ya zo sai kuma ya ci gaba da ambato ce wabihi wabihi wabihi kamar yadda misali yadda ake yin aka zo a ce littafin malam wane wane wane wane ɗan wane ya ce kamar misali za ka ji ce Ah, malami na karantawa da ya gama amma ba'adu fa kulun al Muhammadu Muhammad bin Isma'il al-Bukhari haddathana fulan kaza kaza kaza kaza in yazo hadisi na biyu ko sai ce wa ya al-Bukhari bai faɗe shi cikakke yadda yake a baya ba ko kuma wa bil isnadi kaza kaza kaza kaza ba zai kama mata isnadin ba saboda iri iri yana da isnadin shi zuwa ga malamin to ba zai faɗa ba sai ce wa bihi to irin wannan shine yace abin da yafi faruwa aikace shine sukan ce wabihi saboda zai zama kamar akwai cin lokaci da tautology wal aktsar jawaza an yufrida ba'dan bisanan wasu su kuma suka ce to ran da kazo riwaya wani bangare na wannan karatun babu laifi kana iya ware wani daga cikin hadisan da kawai wabihi kaji a kunnan malam ko kuma sai ka ce qala hadathana fulan an fulan an fulan an fulan ka kawo isnadin cikakke wake ibn jarrah ya ya halasta haka ya ibn ma'in ya halasta haka al-imam ismaili duka suka ce babu laifi daga cikin malamai wanda yace ba za a yi haka ba shine a abu isaq al-isfirayini ɗaya daga cikin malaman usul fiqi shafi'awa amma dai ya halasta babu laifi insha Allah shine yana abinda muka ce bukhari din yakan yi da hadisan amr ibn shu'aib an abihi an jadi wani waje ya kawo su ya maimaita wani waje kuma sai ya kawo hadda daidai matanin da ba da shi ne hujja ba har ya kai kan wancan din dina na cikin sahih bukhari ka duba zaka same su wajawwaza jawwaza an yufrida ba'dan bis sanad li akhidin ga wanda zai ciri wani bangare kaza haka yayi haka dan wal ifsahu asad amma ya fada qarar abinda malamin ya fada shi fi gam da katar wa man yu'idu sanad al kitabi ma akhiri wanda yake maimaita isnadin hadisin ya faɗe shi a farko kuma ya faɗa a ƙarshe wasu haka suke don ya kawo isnadin tun farko sai kuma za a tashi sai ce dukkan waɗannan hadisan da isnadi kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza ihtaba to wannan yayi taka tsantsan wa khulfan marafa amma dai sabani ba a ɗauke shi wasu suna ganin wannan ne dace wasu suna ganin wancan ne dace malamai kuma suna yin duka kowanne ɗaya. daga cikin waɗannan abubuwa sai mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk